ya dace da safiya ta hudu ga watan Ramadan hijira 447 wanda ya dace da safiya ta 22 da daya a da biyu ko 21 to safiya ta 21 ga watan na biyu shekara ta 2026 miladiya ta Annabi Isa salatu salam idan ba manta ba a cikin sarki shu'ara a nan muke kuma za mu tashi daidai gabar aya ta 111 سورة على da ce fatan تدوم بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم باين أن بنوح يا شمت أن تفتقوا الله واطيعون كدت أوران الله كبو تامد شيء كليكم كلهم بيئة قالوا كيف كتمت أنؤمن لك shin yanzu mu ma yi imani da kai mun amince maka mun gaggata ka wata ba'akal arzalun alhalin mafi kaskancin mutane ne suka bi ka mafi talauci mafi tsiya ba su da komai a tare da su sai ka ce mu za mu bi ka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari sai muslim daga hadisin abdullahi bin abbas a cikin tambayoyin da hirakal azim rum yau abu sufyan ya ce wa sa'altuka ai na tambaye ka ashrafun nas yattabi'unahu an du'afa'uhum manya ne daga cikin mutane suke bin wannan annabin naku ko masu rauni wa kulta kace min du'afa'uhum ai masu rauni ne ce kazalik atba'ul anbiya ai wa'annan dama su ne mabiya annabawa wanda za ga sun karɓi sakon Allah in ya zo talakawa ne shi ko wanda yake madaukaki yana jin cewa daukaka ta isan masa kaɗan ne cikin mutanen da suke samun wadata wadata na ga ta bar a saiti sai ta sa sun zami wannan kenan wata ba'akal arzal alhalin mafi kasanci na cikin an ce al'arzal jam'i ne na wanda yake wato al'arzalu za ta arzaluna arzal kuma daga wanda yake rabil ƙasƙantacce rabil arzal sai zama sun fudin ne an gane ko bala yake cewa wa ma'ilmi bi ma kanu Ya yace ba ruwana da abin da suke aikata ba ruwana da talaucin su ne ba ruwana da kaskancin su ba ruwana da cewa ba su da komai da zai tun yadda da Allah tun yadda da manzon su za mu karbe su aiki ba ni da masaniya akan matsayinsu da suke ciki sunan ba su da kaza ba su mallaki kaza ba ruwana da wannan in hisabuhum an hisabunsu ba a waje na yake ba sinsu da shansu da komai ba a waje na yake ba illa ala rabbi a wajen ubangiji na kadai yake ba a waje na ba lau ta shi'urun amma fa da kun sani wa ma ana bi tsari bil mu'minin kuma da kuke cewa in kore su ku yi imani da ni ba zan kore su ba ni ban zama mai korar waɗanda suka yi imani ba in ana aini ba komai bane illa nazirun mubin Fati sai mai gargadi mai bayyanar da gargadi mai yin wa'azi daga Allah subhanahu ta'ala wannan shine manufar duk waɗanda suke so wato shiga sun shigo jikin annabawa daga cikin manya daga sun kori waɗanda suke talakawa ko waɗanda suke ba masu matsayi ba san talakawa sifa ta mutanen kirki in talakawa sifa ta mutanen banza kuma yadda suka faɗa wani ganin cewa ɗabi'a ce ta muna mutanen farko a nan za a haƙurƙurtar da manzan Allah sallam lokacin da kafiran suka ce maka suka ce za mu imani ka amma duk wannan talakawa su tafi ya za a jiwon sa Abu Huraira su a Irba bin Sariya suwaye suwaye mu ba za mu imani ba wasbir nafsaka ma'a da yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا Allah ya ce kada ya ce ka haƙurƙuntar da kanka ka yi haƙuri ka zauna tare da waɗanda suke bauta Ubangiji su bil ghadati da safiya wala ashi da yammaci yace wala ta'adu aynaka anum kai idanuwanka ma ka ɗauki idanka da kula ka gabarin wala taji man aghfalna qalbahu kar ka bi wanda muka muka rafkar da zuciyarsa ba ma ya tunanin lahira ba ya tunanin Allah wata ba hawa ya bi son zuciyarsa wa kana amurhu furta lamarin sai zama ƙetare iyaka ya zama bijirewa Allah ne kaka bi wannan cewa yace wala tadrujul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kar ka kori waɗanda suka yi imani wato suke bauta wa ubangiji su safiya da maraice yace ma min ma min وما ومن وما عليكم من حسابهم من شيء وتقدروا دوم تكونوا من الظالمين كركب كوريسو kamar yadda su ba su kore ka ba kai ma ka kore su ka tsauna ka haƙura da waɗanda suka yi imani duk talaucin su duk tsiyarsu duk abin da ma ake ganin ba su da shi amma ana bi tsarin da mu'minin ni ba zama mai koran masu imani ba in ana illa biyu kadai ni mai gargadi ne mubin ne bayyana da gargadi malu suka ce la illam tantahi to nuwa abun fa ya zo ƙarshe idan baka daddara ba idan baka hannu gabarin wannan wa'azin naka ba ya nuhu ya kai nuhu la takunanna wallahi zaka zama min al marjumi daga cikin waɗanda za mu jefe mu kashe za mu kashe ka sai da shekara ɗari tara da wajen hamsin yana wannan wa'azi malibu ce rabbi to anan shi ne shi wanda ya ga an zo nan gabar sai su ya zai musu baka addu'a gaba ɗaya in ya su duniyar ma a halakar da ita dan ai ana rayuwa ne dan abu Allah sai saka kula me zai sa jawo ta tashin alkiyama ai ba wani abu da zai jawo ta tashin alkiyama shine a daina bautawa Allah domin annabi sai yake cewa inna min ashrari sa'ati min ashrari nas man taqumu sa'a wa hum ahya qawmun yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamr wal-ma'ad wadanda alkiyama za tashi tana nan a rayi su ne mutanen da yadda na shara masu halatta zina wal harir da sa tubabin alhariri wal khamra da giya wal ma'azif da kayan kaɗe kaɗe duk sanda ga kayan kida da kayan shaye-shaye yana yaɗuwa tsakanin mutane wani shi zai zunguro alkiyama alkiyama ba ta shi sai an daina cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani kina hadisi da na aisha abdullahi bin amr bin as cewa إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد وإنما يرفع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوس الجهالة فسئلوا أبصوا بغير علم يجد شوى الله بذيء شيء علمي با كيدا بيت شرش أزكى تمتاني رانا قداما وإنما يرفع العلم ذا علميني بقبض العلماء دمتون وعلمين hatta idza lam yubqi aliman har sai ya zama Allah bai bar wani malami ba kowa ittakhadha an-nas ru'usan juhala sai mutane su limamai da jagorori da malamai jahilai fasuilu a dinga musu tambaya wa sau bi gari ilm su dinga bada fatawa babu ilimi ta cikin jahilci alama ana ta kwashe mutanen kirki ana ta alama ce ta tunkarowar bala'i Allah ya kiyashe mu al-amru ce to kala sai ce rabbi ya ubangiji na inna qaumi kazzabun ay kazzabuni mutane na fa sun karyata ni faftah baini wa bainahum da ka Allah yau ina ka faftah baini wa bainahum kai hukunci tsakani na da su fathan wani hukunci da duniya za ta ji zai dade har tashin alkiyama wa najjini idan ka tashi wannan hukuncin ni ka tsayar da ni wa ban ma'iya da waɗanda suke tare da ni minal mu'minin wato cikin muminai duk Allah ka ɗauke ni da su ka kwashe mu fa anjaynahu Allah ce muka tseratar da shi wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi cikin imani da Allah da ake nagari fil fulkil mashhun a cikin wannan jirgi da ya cika shi da halittar Allah al mashhun ana cewa shahana idan abu ya cika shi yasa ta zakuna kiranta sha'ina a larabcin zamani da abinda za ka cika shi ana cewa shahana yato ta shahana idan tala shahanahu idan mala'ahu in ka cika abu ta ce shahanahu wato amalanci ko ka ce irin wannan wannan motoci dab da ake zuba masu kayan suke ta shahina a lura na Allah ke cewa wa ba an jina wuce muka tsirta da shi man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi filfikil mashhur a cikin wato jirgi wato jirgin ruwa almashhun wanda aka cika shi da halittun Allah Summa sa'annan aghraqna ba'du ai aghraqna da. sai muka halakar da ragowar wanda duk ya zama ba a cikin wannan jirgi ba ragowa ne ba'adu wato bayan wato ƙeratar da wa'incin kenan na fi zalika na aya lallai cikin hakan da Allah ya yi wallahi akwai aya akwai wa'azi ga wanda yake jin tsoron Allah wa ma kana aktsaruhum mu'minin mafi yawancin su musamman masu imani wa inna rabbak lallai ubangijin kamar sarki lahu al-aziz wallahi shine mabuwayi karfa wanda yafi karfin kowa wanda baya gajiya arrahim mai jinkai ga sa mu'mini duk wanda zaga wanda wannan da Allah ya halaka zaga wanda suka saba annabawa ne haka ibnu qayyim ke faɗa cikin tafsirul qayyim yace ka bibi qur'ani tas duk inda ga Allah ya halakar da wani sakamakon saba wa annabin wannan al'umma ne in ga Allah ya halakar da al'umma annabin da suka saba kisa ya tabbata cikin hadisi cikin sai musayin musayin bukhari inna ma ahlaka man kana qablakum kasartu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim yawan tambayoyin su marasa ma'ana wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da saba wasu ga annabawansu wani kenan kana saba wa annabinka da ka kauce wa annabinka wuta da ka tafi ƙa'ida kenan mu yanzu annabinmu wanda aka tirsa samu sai mun masa biyayya dole in kana son ka rabo rabauta to shine sai ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani kenan dole sai kai masa biyayya za ka shiga za shiga aljanna Allah kuma ta'ala ce wa inna rabbaka lallai ubangijinka lahwal aziz wallahi shine mabuwayi arhim mai jinkai gabayin mu'mini sai ce malam. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أدري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ubangiji kawo kissa ta biyu wato ta gaba ce kazzabat adun adawa sun karyata al-mursalin manzannin da aka aiko musu manzan da aka aiko musu annabu hudu alaihi salam iz qala lahum anti kazzabat tare da cewa adin muzakkar ne to an ce an kawo ta'u ta'anisi sakina ne bi itibari kabila kallan lafazin ƙabila kamar ce kazzabat kabilatu adini mursalin an gane wato kabilar adawa wato sun karyata annabawa sun karyata annabawan da aka aiko musu da kana lahum akhum hudun lokacin da ɗan uwansu na jini ɗan uwansu na zaman gari na zaman ƙasa na yare ba ɗan uwansu addini ba lokacin da ɗan uwansu ya ce musu halatta ta ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku tsare dokokin Allah ba ba za ku bauta wa Allah shi kaɗai ba inni lakum rasulun amin lallai ni manzon ku ne inni lakum rasul ni manzon ku ne amin wanda kuma nake amintacce kun sani ku je ku bincika kun sani tun a baya bainahu la na walakin adh-dhalimina bi ya llahi yajhadun wannan tuba duk annabin da Allah ya kawo a kai yake ba sa ta, ka za a samu kafin ya zo ba a tumar sa ƙarya shi yasa daga cikin tambayoyin da Herakl yau Abu Sufyan a kuntum tattahimuna bil kadhib qabla an yaqula ma qala wannan annabin naku kuna tuhumar sa da karya kafin ya ce shi annabi ne ya ce a'a ma na alaihi kariba wallahi ba mu taɓa samu da ƙarya ba Allah ce ba fasa ƙarya ta ka walakin zalimin bi ajli Allah jahdun suna mutuntawa ne da ayoyin Allah wanda kenan yake cewa inni lakum rasulun ni manzon ku ne amin wato kuma amintacce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ku yi mun biyayya ka'ida kenan kowane annabi sai an bi shi kowace al'umma shi kadai ne a wanda aka ajiye maka mutanen adawa adawa su ba annabi hudu wani kenan samudawa su ba annabi salih mutanen annabi muhammad sallam mu kenan mu ba annabi muhammad sallam wannan shine magana kawai nuka nuka maka wannan kenan wa ma as'alukum alayhi min ajr ni ba na wato ba na roƙon ku min ajrin wani sakamako alayhi akan isa da wannan addinin ba na roƙon ku ni kuɗi ko ku ciyar da ni ko ku ɗinka min riga a'a in ajriya kadai ladana ya tabbata ne illa ala rabbil alamin ya tabbata wajen ubangiji tarihi ma'ana in ajriya ma ajriya inda ahadin ladana ba a wajen kowa yake ba illa ala rabbil alamin fa sai a wajen ubangijin talikai ni wannan shine wato shine ka'idar da ake so duk wani mai da'awa ya rayu a kai ka zo ka isar da saƙon Allah ba ruwanka da abin hannun mutane ka tashi ka nema in an ɗauka an baka sai karɓa haka abdullahi dan umar yake na fi abdullahi dan umar idan baya roƙo baya roƙon kowa amma an ba shi yana karɓa to shi ne in mutum ya baka akwai kyauta kala kala ce kyauta akwai ta soyayya akwai kyauta ta kaza ko duk to wannan mutum ya maka to kyauta ta soyayya sai karɓa amma ka je ka roƙo ne a ka kai maka je ka nemi naka wannan kenan yake cewa in ajiriya kadai ladana ya tabbata ne ala rabbil alamin ga ubangijin talikai daga cikin kaga kenan nan ya hane su akan shirka akan saba masa sai yake tuhumar sa akan wasu laifuka da suke yi a tabanuna shi yanzu ku dinga yin gine-gine bi kulli ri'in a dukkan wata hanya maɗaukakiya ayatan kuna gina wani gida da yake nuna alamu na wasa ko mai hoto da yake nuna wasa ake yi a gurin nan guri ne na su guri ne na holewa guri ne na kaɗe-kaɗe event centers ake nufi aya ke na suke kiranta dama an shi ne an shari'a a tsarika aljabal asali hanyar take kan dutse to su kuma wajensu guri mafi daraja shine gurin da ke saman dutse ai ga ake yi ana yin uh, event ne a lunguna a za a je a samu babban titi ne haka ake mu yanzu abin da ake kenan a tabuluna shi yanzu ko a dinga yin gine-gine bi kulli ri'in a dukkan wata maɗaukakiyar hanya ayatan kuna gina event kuna gina hotel kuna gina guraren cashewa ishewa kuna gina guraren saba ma wace ta abasun don kawai ku dinga wasa da Allah ka duba ta ƙur'ani tashi hankali ne malam komai fa sai wallahi duk abin da ake yi yau dama maimaici ne ta'abasun kuna yin wasa a wannan guraren Allah ka duba hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu kafin wannan wajen takhizu da masani'a kuma kawai sai ku dinga riƙar kaga yana to lafi na uku kuma kuna riƙar masani' masarautu ma'aukakan gine-gine la'allakum takhuldun wajen ku wanzu dan ku tabbata duk ba zai yi ba shi wannan abin da kuke ba daidai ba ne zunubi na gaba wai za ba tsashtum duk sanda za ku nuna ƙarfinku ba tsashtum kuna nuna ƙarfinku ne jabbarin a sanda kuke a azzalimai ai da kamata sanda za ku nuna ƙarfi ku dinga nuna wajen zalunci ba ku nuna wajen ƙarfin ku wajen adalci wajen taimakon al'umma yanzu ka dawo kai fiɗa a tabnuna bi kulli ri'in ayatin ta'basun kaga zargi ne akan gini gina guraren wasanni gina guraren saba ma Allah hadisai da dama sun zo daga cikin hadisi an tsammanin da ke cikin sirviridi da sanadi wanda ke mai rauni an na kullu hafi sabilillah ilal la khaira fi dukkan abin da zaka ciyar duk inda zaka shi dukiyarka wajen addini wajen tafi duk Allah zai iya karba ilal amma Allah baya ba da lada akan gine-gine da mutane suke yi domin shi babu alkhairi a cikinsa babu alkhairi a cikinsa ginin da za ka yi Allah ya ji da kai ginin ka gina mahalli ka gina gurin sana'arka ko na abu da ya shafa addini shi ma jifi sun zo kan wannan ta ibn abdul harith sahabi ne na annabi sallallahu alaihi da mujahid khamil an mujahid ko khamil an abdul nafi' bin abdul harith cikin musnad yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu yana cewa min sa'adatil mar yana daga cikin wato rabauta nasara da mutum zai ci a rayuwarsa rabautan mutum a nan duniya aljaru salih ya samu makwabci nagari sai ce wal markabul hari da abin hawa wanda ke mai kyau ya sami ingarman abin hawa sai ce wal maskanul da mahalli mai yalwa a jiko to wannan kaga an yabe shi babu shi a ciki ba zai zama wannan abin almaskanu alwasar. gida wanda ya kyau yalwataccen gida a unguwar da mutanen sun fahimci kansu sun fahimci mai ake nufi da rayuwa wannan kaga an yadda da wannan ah, aka yi cikin wato littafin imam bukhari al Faras, da sanbi hasan yujaru maru fi kulli shay ana ba wa mutum lada cikin dukkan abubuwa da yake da dukiya ilal bina amma ba a ba mutum lada cikin gini gine-gine da mutane suke ta yi galibi ja musu bala'i suke yi ka gina hotel a shiga a sha giya aikin ɓele musamman irin hotel namu nan wanda yake ba musulmin hotel ba hotel ɗin da ba za ka iya tsarkake shi ba hotel ɗin da wanda ba shi da ƙa'idoji ba shi da doka hotel ɗin da ake ganin cewa komai ma alali ne ki wato kifi musulmin nama ba bambancin mushi da wanda aka yanka wannan waba'un wa wabalun ala sahibi bala'i ne ga mai shi shine yake zargi anan a tabnuna yanzu kun dinga gine-gine kun dinga yin gine-gine bi kulli ri'in a dukkan wata maɗaukaciyar hanya sai ku dinga gina ayatan event wuraren taro wuri da suke nuna alamu na bujirewa Allah ta basun kuna wasa kuna wargi ana zinata zinata ana kaɗa kaɗa ana raye-raye wai za mu tsashtum kuma dai wato ko wata ta hijira mafani kuma kuna riƙar wato masarautu kuna yin gine-gine irin kastil ɗin nan ka gina gidan da kai ma ba ka iya shiga ba ka gina gida mai ɗaki ɗari ko ɗaki dubu a wani gida ne aka ce ya siye shi a abuja biliyan goma ne zai da shi a ƙasar da wani yake kwana bai ci abinci ba a ƙasar da babu gado a asibiti babu kyakkyawar kulawa a asibiti a ƙasar da wato tsaro bai ishe ta ba a ƙasar da kaza mai zaka da wannan gidan kuma galibi mutum yana iya siyan wannan gidaje ne ko yana iya mallakar wannan ne bayan ya ba shekara sittin baya Ko in kana tunanin ga mutu ka yara yara ba sa iya rike wannan gidajen ba sa iyawa in kana nufin ma ka mutu ka bar musu gado domin irin wannan gidajen maintenance oil a ce ka rike gidan kai wallahi akwai gidan da aka ce ka rike shi wata daya an ban maka in ka rike shi duk yadda ake da fitilarsa da kwansa da mansa da dizel ɗinsa da komai kawai ka rike shi ya tsaya a su'alar salahiyya yadda yake tsaya a wata guda da bar ruwan shukarsa da komai a ce in karke wata guda an baka wallahi ya fi ƙarfinka kana ji kana gani gidan da da ka ne shi kuma galibi wannan gidaje ana siyan ne sanda kake kan karagan mulki na siyasa in ka so ka kai ma baka iya rike shi kuma ga babban gida a ɗabi'a sa bai iya mutuwa ba bai iya datti ba in ya zaka inda ka san malam inda ka san wani daji ya ke komawa cancin gidan da za a zo a ce duk shekara a ko wata shida ya ishe ka tashin hankali mai share gidan mai kaza in gidan ya ishe ka tashin hankali ya a dai takaice mai su ba zai yiwu ba kuma ba ɗan adam sanda yake wannan duk baya tunani a garin na akwai mutumin da ya gina gida ya fi shekara goma sha biyar yana yi kowa ya sani amma shigar da a gidan ko shekara uku bai ba Allah ce to subhanahu ta'ala kuma ana ji ana gani yanzu an siyarwa da wani wani ɗan ƙauye gidan a yanzu wani ba ƙauye ya ce gidan yanzu na ruwan Allah kuma yayan suna ji suna gani gidan ba za su iya rike shi ba haka suka siyarwa da wani to wannan shi ne kaga daga cikin wata jama'a kai gina ire-iren waɗannan gidaje me zai hana ka yi abubuwa wanda za ka amfani da jama'a kuma abin da kake galibi wannan tunanin ya fi ga tunanin baki irin wannan gine-gine yanzu kwana ake cewa dan gwata yake cewa shi ba shi gida abuja ba shi kaza saboda menene yana taron turawa yana daukan irin tunani nasu bill clinton kowa ya sai kowa ya san clinton lokacin da ya mulkin america tunani ake cewa ina ne ma za a je a kai shi ba shi da gida barack obama sai da suka sai masa gida ba shi da gida shi ma waye waye da ya gama mulki ba shi da gida ka dauko indiri gandi in kai wa duk fa arna ne wanda kake magana duk yan wuta ne in suka mutu ba su musulunta ba amma wasu suna ganin cewa su ba wannan shi bane al'umma ai sun ga mai musu alfarma duk sanda al'umma suka zaɓo ka suka zama shugaba wallahi al'azim an mai maka alfarma domin a ƙasar ba wanda ya mori ƙasa irin ka duk wanda aka yi masa jiniya a ƙasa ya fi kowa mora ƙasa shi ta tsakaninka da 'yan ƙasa sai alkhairi da zarar jama'a sun zaɓe ka sun sa kai ne gwamna kai ne shugaban kasa kai ne dan majalisa kai ne councilor kai ne chairman wannan alfarmar da za su yi maka ya kamata tsakaninka da su alkhairi shi yasa mutanen kirki sun dade da fahimta haka annabi yusuf alaihi salam ɗan uwansa sun cutar da shi kowa ya sani da ya suka zo suka same shi ga 'yan ƙasa da kowa sai ce sai kowa yana jin tsoro kawai zai kakkashe su ne da ya kalle sai kalle sai murmushi ta ce la ta ba alaikum yau ya zafi Allah babu zargi a kanku Allah gafarta muku na yafe muku to ai dama shugaba abin da ya kamata ya kenan ai duk shugaba tsakanin da al'umma sai yafiya me yasa zaka ga manzo sallam ya fi kowa tausayi to ai shi shugaba ne duk ma abin da zai maka duk ma abin da zaka kai baka saka da rage masa daraja ba manzo sallam Usman bin ya yayi masa abin da ya kamata ba ma ya kashe shi ba gidin da bamu naman samayan narka an ana yi ya ɗaure shi a masallaci kwana uku na ce su mama menene muka kashe mun sahabbai kawai kalmar da yake faɗa cewa e gaskiya an ka kashe ni wallahi ka kashe wanda ya cancanta ka kashe in kai min kaza don mun gaskiya ban kyauta ba sai dai kwa annabi uku da ce su mama me kake da can zan maka ta ce ai tun da zo nan na kalli fuskar ka daga wannan fuskar ba ta makarici ba ce wannan fuskar ba ta makarici ba ce wannan fuskar kaza kaza kaza na san wallahi ba abin da nake zata wajen ka sai alkhairi ta ce to kaje na yafe maka ba ce masa mai musulunta ba ba sai a dake shi ba sai da aka kwance shi yaje aka ba shi guri yaje wanke jikin sai dawo sarki ne kaga ai tafiya zai yi sai kai ga ya dawo dan annabi sallallahu alaihi ce da Allah yake abika ya karbi kalmar shahada yana zuwa gari yake cewa to ku ba fa wanda zai sake cin abinci a kasar nan sai yayi musulunta nan gari guda ko jiha guda ta musulunta ai shugaba a matsayin shugaban ƙasa tinubu abinda muke kikita maka zato wallahi yadda ake kikita wa tinubu da su ƙasa za ta daidaita to shugaba tinubu ka dawo ba magana wato ɓangaranci, ba magana ƙabilanci, ba magana kaza ka kwantar da kalli ni'imar da Allah ya maka kalli musuluncinka ka tausaya wa 'yan ƙasa ba magana rabe-rabe ba magana kaza kaza kaza kaza haka 'yan majalisa haka gwamnoni haka waye da sauransu haka sarakuna duk wanda aka baka mulki wallahi ma an game maka alfarma kaga cinka shanka tufafinka kuɗin aljiyunka 'ya'yanka kai ba duk ba an ce kai ka ka yi. kuma da kanka zaka ce a iban mun kaza to shi faɗa cewa atabanuna bi kulli ri'in yanzu kun dinga yin gine-gine bi kulli ri'in a dukkan wata madaukakiyar hanya ayatan kuna gina wasu gurare da suke nuna alaman wargi da saban Allah ta sun kawai dan ai wasa a wajen dan ku shiga ku bijirewa Allah ai kaɗe kaɗe ai raye-raye wata takhzuna masani ku riki wato gidaddaji waɗanda suke kamar masarautu la'allakum takhludun dan ku dawwama ai ba dawwama za'i ba wai za mu kuma sannan duk sanda za ku nuna ƙarfinku ba ɗanshitum kuna nuna ƙarfinku ne jabbarin a halin kuna azzalimai a kawai nan ƙarfi ana nuna ƙarfi ne wajen ya ga Allah shi yasa samarinmu da Allah ya ba su ƙarfi saurayi yana da ƙarfi a jikinsa kamar ya tura gini to abinda da ake so idan saurayi a san da yake garjin samartakarsa abin da ake bukata ya amfani da ita wajen ɗa'a ga Allah wajen neman halalinsa manzo sallallahu yana yaban saurayin da ya amfani da karfin wajen bin Allah washabu na sha fi ibadatillah da saurayin da ya rayu cikin bautar Allah lokacin karfi an gane lokacin karfi Allah ya yi sifanta annabi Ibrahim ya ce shi samartakarsa sai amfani da wajen bin Allah ya amfani da wajen bin halali aga sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim mun ji wani saurayi yana aibata gumakan mu ana ce masa Ibrahim Allah ya ce ashabul kafi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa huda samari ne waɗanda suka yi imani da ubangiji sai mu ƙara musu shirya idan kana da ƙarfi a jiki kaɗa ake ka yi amfani da ka wajen neman halali wajen neman ilimi yanzu sanda za ka iya awa guda awa biyar goma ashirin a tsaye to kai kukan kura ka ɗauko babanka buhun dawa ko buhun shinkafa ka zo masa a ce kana da ƙarfi ka kai jami'a baba kai baka yi aski ba to ai baka ban kuɗin askin ba alibin 500 yake a jami'a amma sai an ba shi kuɗin aski yayi na unguwa ai to ai ofar kaza kaza kaza kaza kato fa garjeje da shi duk saurayin da ga yana daukan botikin fenti biyu a hannu da ruwa to ai magana ta kare kuma baban sun yi gada maka ka sake ba shi abinci akan me to ai ka gama da shi da kake so kai masa dama abin da suka ce bakwai uku za ka yi wa yaro uku ta farko da gayi bakwai na farko daga haihuwarsa zuwa bakwansa shine wannan lokacin koya masa ibada a aikace daga bakwai ta biyu farkon bakwai ta biyu zuwa ikan kai sha hudu shine ka koya masa sana'a ya je samu ilimin da zai bauta wa Allah sallan nan ga yadda ake ta ilimance kaza din nan ga yadda ake yi kaza ya iya karatu ya iya rubutu sannan wannan bakwan daga wato sha biyar zuwa sha ishirin da ɗaya shi ne a ji a koya wa yaro sana'a ya kware a kai to daga na a shiga da zai cewa kai kaka sake shigo min gidan nan ka daina cin abinci na ɗauki ma kwano kuma a wannan gabar inda ya ka saita shi wallahi zai iya ma riƙe gidan naka akwai nauyin da kuke ɗora a kanku Allah bai ɗora muku ba ku iyaye yanzu musamman mutumin da yake da 'ya'ya kankana yana da 'ya'ya da suka kuma suka yi bisa wannan duk suna jami'a kana iya karshe musu kuɗi millions of naira saboda yanzu kana cikin aiki kana cikin kaza to 'ya'ya ne na ƙasa su wani tada dika musu wani lokaci ma baka rayuwa da su kai akwai ɗan da ana haifan maka in shekaru gasa da kanka na jin cewa wannan sunanta maraya maraya na bari to wani shiri kai kuma ga 'yan muka ga danginka ka ƙare ƙarfinka akan saboda yarin ya gamo ya karatu ya zai samu aiki wani aiki zai samu a ƙasar nan koya masa sana'a in ka koya masa iya sakandare a matsayinka na mai karamin karfi sai kai ni fa na kyale ka daga haka maganar karatu a neman da kake kai wa kanka ba wani magana yaudara ka nemo wa kanka yanzu ina tare da kannan ka ne shi kuma yaron nan albarka ne zai ce to babu bara an taya ka me ake to ni zan daga musu uniform ka dora masa abu mai wahala a hankali dan ya saba a kuma ka ga, a gabar da yaron ya fito daga jami'a ya kamata ya wayoyo gidan yana samun aiki ko abin nan sai yake cewa aure zai ko zai yi auren zamani na waya fi kato waya shi nan da ya yaro ta tago aure fa ya fa gidanka fa yanzu shi zai fara ajiye nauyi maganar matarsa zai dinga yi maganar yansa zai yi wanda ko training bai ba Allah ji kan iyayen mu mahaifin mu yake ce mana wallahi tun kafin yi auren fara yake sai baban sarago da mahaifiyar sarago idan lokacin sallah ya yi kaga haka ake yi kai training a da a gida sai an yi training ya saba da ɗawainiya ya saba da hidima ya saba kaza a uban yana yana ce Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya buɗa maka ya yi yunkuro zai nuka ce a ah, ai wani ma ya bayar oh ya bayar to to shikenan ba ku Allah ya masa albarka ai baban ka muke ta jira zai zo kaza kaza ya ce a ah, babu me zai ba ku ai kaza ku ungo ba za ka ji daɗi ba to wai nan abubuwan shine da aka watsar kawai ka tsaki yaro kai ki kawai ka tafi zika kai kana ta ko ina ka uhu ai so nake sai ya je jami'a sai ya kaza kuma kai mai karamin karfi ne amma da kana da karfi dama dama kenan kuma a gefe ga ɗan uwanka ga ƙanwarka a gidan miji gidan miji san maye ya tsaye ta tana buƙatar taimakonka wani lokacin ga ma mahaifinka wani lokacin ma ga ma iyayenka ba mu da gaskiya wallahi mafi yawancin mu wallahi ba kan gaskiya muke rayuwa rayuwa ƙarya muke yi ko ɗan ka unguwa ka bar shi unguwa yana zaune wai so kace wani ya gyara maka ai za a buɗe vigilant yan vigilant ai za su zo ai yan vigilant za su zo ai civil defense za su zo diya in kai abu zan malam ba wani abu ɗauki yaron ka tafi da shi wajen sana'arka kawai sauke shi ka tafi wajen sana'arka Allah ya kiyashe mu ubangiji ta wata ana wai za ku tsashtum idan za ku nuna ƙarfi ba tsashtum wai sai ku dinga nuna ƙarfi jabari a wajen saɓon Allah kaga abin da aka yi samarin mu kenan yaran nan da suke kwacen waya ko suke shaye-shaye ko su ɗauko makami asali waannan yaran masu amfani ne asalin wannan ƙarfin nasu da taurin kan nasu mai amfani ne wato matsalar shine ba a sarrafar da shi inda ya kamata ba ne jarumtar nan nasu asali wannan ce jaddinar jarumta wajen aiki tukuru wajen neman alali amma ga malin yaro a gida akwai samari zarata guda biyar baban su zai dinga zuwa yana ibo musurwa baban su zai wani in ka ganshi a unguwa wallahi malam da kowa zai koma wannan ba wani tsohon ko da tijin zai wulakanta ba wanda zai wulakanta kwa waya mutu ana neman wanda tijin kuɗin magani ba shi da lafiya da yayan da suka zo sai aka ga zabga zabgan wayoyi a akwai an bai mai wai dubu ɗari uku ko babu eh wallahi ba shi lafiya ne za a ce masa magani nawa na dubu goma shi za ce mu zo masallaci a sana'a sifika wai za ba ƙashin duk sanda kuke ƙoƙarin nuna ƙarfi ba ƙashin jabbarin sai ku nuna a gudun saban Allah ka nuna ƙarfinka wajen neman halali kai ta ɗaukan kaya kai ta aiki kai ta haka kana digin kai noma kai na duke tsawon ciniki kai yi abubuwa kai kwado kai fici ko kai yi hakilo kai aiki tuburu wajen neman halali ka fitar ta talauci daga gidanku da tsiya da yunwa ka ce mutukar ni dan halak ne wallahi ba zan baka ka wulakanta ba ta ba zan baki wulakanta ba wannan shi dan halak shine ne dan halak hadisi ya zo cikin al'adun mun wani cewa manzon assalamu alaihi Allah ka ganin na biya mahaifi na ko mahaifiyata idan na je na dauke ta na goya ta a baya muka je muka yi aikin hajji na tsawafi duk inda ake zo nan tana gadon bayana manzon sai cewa baka biya ta ba didina ni shi ɗaya yunkuri ɗaya sanda za ta haife ka baka biya ta ba to kaga fa iyaye kenan fa to amma yanzu yaran yanzu wallahi mala akwai wanda da ya aiki ɗansa gwari ya aiki ɗan bari so ɗansa ba zai biya masa bukatarsa ba wani mutu a baba ina haka a zan je in siyo ice ne ko gawayi zan siyo ina za ka wallahi ruwa nake ta ne gidan ko ruwan da za ka sha babu ko an ko zai gaya ba ba ruwan ne ban daki zan shiga ƙato da shi ba babu bukutuwan ba ne wallahi yunwa nake ci tun sabu ban ci mai to a ina kake wallahi muna wajen mai shayi muna hira mm. fattakullah ku ji tsoron Allah ka duk wannan abubuwan shi sa ba a jin qur'ani wai ka ce ayyuka mutanen annabi huda ake a a ku ne mutanen annabi huda sanda kuka bijiri da ku ake duk wannan sakon da ku ake ba da su ake ba su sun tafi ai wa ma yake magana yanzu da kai ake wai za ba tsashtum ba tsashtum jabbari manzo Allah hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi abu huraira manzo Allah ke cewa sinfani min na nau'i bi ne yan wuta lam arahuma ban gansu ba yanzu za su zo nan gaba rijalun ma'ahum Siyasun yadribuna biha an-nas za su samu su mazaje tare da akwai makamai da bulalai da wuka da ɗan buda a hannunsu suna duka mutane suna yanka suna caka musu manzo an tace wallahi in wuta ne wani sa'un da wasu mata yi kasiya tuna ariya fafi ne jikinsu amma tsarara suke tun mumilat suna tafiya suna kare ne jikinsu ru'usu hunna ka aslimatil buktil ma'ila wato gashin sun yi masa irin wannan a cuci sun yi masa kari a kai ka ce to zan wato raƙuma wanda ya kwanta to ga kenan wai za ba tsashtum ba tsashtum jabbarin duk sanda za ku nuna ƙarfi kuna nuna ƙarfin ku ne wajen kwacen waya kuna nuna ƙarfin ku ne wajen wato dara ta siyasa kuna nuna wajen waye 'yan siyasa in ga mutum ya nuna shi jan wuya ne zai nuna jan wuya ne shi akan siyasar wani dubu ɗaya da za a bashi da ƙwaya ƙwaya da zai ce sha ya bugu a bashi naira dubu ɗaya zai nuna shi jarumi ne idan za a yi tsageranci wajen saɓan Allah in za a yi ƙwace shi ya ka nuna jarumta ka je ka yi aiki tukuru ka zo ka rufe asirin babanka da na babanka ka gina ku kaskanta wannan shi ne abin da ake yi domin Allah ya ce imma ya bulughanna inda kaltibar ihdahuma aw kilahuma aw ahduma ne ko ahduma aw kilahuma fala taqul lahum wala tanharuhuma wa qul lahum qawlan karima in sun girma kana nan ɗayan su ko su dubbin ubangiji sa wata ala ce kaka ci kanka ko kanzil a ka kwantar musu da murya kai kyautata musu kai musu abuwa da sauransu saboda ya arama kura a niyarta duk da cewa ma ba ta ramu ba ba wani wanda ita ce da iya bin iyayen sa wallahi babu wanda ya fi maka iyaye shine Allah kawai da manzansa wannan shine fataqullaha ku ji tsoron Allah wa ti'un ku yi min da'a ku min biyayya wa taqul ladhi amaddakum ku ji tsoron wanda ya ba ku bima ta'lamun ya ba ku abin da kuka sani kaga abin da kuka sani a maddakum kamar kunci kamar mai ce a maddakum ayi muku kyauta ne bi an an'amin da dabbobin ni'ima wa banin da kuma ya'ya kaga ya'ya fa ni'ima ne amma gaba ɗaya suna komawa ni'ima suna komawa azaba ya'ya ni'ima ne Allah ya baka ya'ya ni'ima ne karka ƙi su amma inda matsalar ya'ya take shine a samu matsalar uban idan ka rikitar da su sai su rikici in baka sauke wajibin ka ba kuma ka gane haihuwa ba dole ba ce wani zai iya cewa ni ba zan haihu a duniya ba ba kuma wanda ya sabawa dole sai kai ba dole ba ne. amma kuma kula da haƙƙin su wajibi ne kuma ba ba magana yaudar kai kar ka haifi ɗa kana cewa ai yanzu ba a taimakawa 'ya'yan mutane a unguwa me kake nufi to wannan ba hujja ba ce ka haifi ɗa kai Allah zai tambaya Allah da nassin Qur'ani ce kai zaka tsiratar da shi daga wuta kai zaka kai shi ga tudun mun tsira ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsiratar da kanku ku tsiratar da ahalinku daga azabar wuta kaza Allah ya danka maka ragama da gabara ɗanka a hannunka in ka ga ɗaya bujire wallahi kai ne kai iyayenka akwai abin da yake na kaddara. amma ba za ka kawo ta ba da kai aka rubuta za ka ce kaddara ce ai baka ma santa ba ai kawai ka daina kawo ta a wannan babu kawai ya aiki kaddara shi ne ka tashi kai aiki amma mutum bai aiki ba bai yi abin da ya kamata ba kullum sai mana an mun haihuwa goma an sake mun haihuwa kullum a cikin haihuwa ya ake masa amma da na farkon da na biyun gaba ɗaya har yanzu alamu ake sun ma kauce ko shi ma ɗin ya kauce dole su ma su kauce kuma Allah kai Allah zai tambaya ranar alkiyama Allah ya kiyashe mu Allah ya tsirata da mu ubangiji ta wani ta'ala ke cewa a maddakum Allah ya muku kyauta ne bi an'amin da dabbobin ni'ima wa banin da 'ya'ya wa jannatin kuma ya ba ku lambuna wa uyun da idanuwar ruwa daban-daban duk wannan ne daga cikin ni'ima da Allah ya mutane annabi hudu inni akhafu alaikum lalle ina jiya muku tsoron azaba yawmin azim azabar wani ne mai girma mawajin suka ce na alaina ai na alaina mu daidai ne a gare mu a wa'auta kai mana wa'azi am lam takum min alwa'izin ko baka zama daga cikin masu wa'azi ba mana mu wannan wa'azin naka bayan shigan mu irin kalmar da ake gaya masu wa'azi a yau ga can ga zabiya can tana birari tana zuba kaza kaza wai shi mai tsoron Allah an gane a wa'azta am lam takum min alwa'izin kai wa'azi ko baka wa'azi ba mu ba ruwan mu wannan izgilin haka ake eh sai Allah ya ce إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن إن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون وبنجد يكي تشوى واتكلمة بسكفة sawa'un alaina aw afta am lam takun min wa'izin mu fa daidai ne a gare mu kai wa'azi ko kai wa'azi mu ba ruwan bai shafe mu bai shalle mu ba eh sai Allah ya ce musu in haza ai eh, wannan ba komai bane da suka faɗa illa khuluqul awwalin fa tafi ɗabi'un mutanen farko dama mutanen farko kafin su haka suka yi wa annabawansu aka yi aka wa wato annabi nuh da shauransu wa ma nahnu bi mu'azzabin kuma suka ce ai mu ba ababen azabtarwa ba ne ko ka ce in haza ya shafi wannan kalmar su ce a wannan abin da ka zo da shi ba komai bane ba ce ta irin ɗabi'un farko dama an daɗe ana wannan tatsuniyar cewa asatirul awwalin ai tatsuniyo ne na mutanen farko cewa wai za a wai an mutu za a yi azaba wai kaza ai ba wannan magana ai eh wa ma nahnu bi mu'azzabin mu ba ababan azabtarwa bane ba za a yi mana azaba ba kaji fa kazzabu sai suka karyata shi Allah ya tafi halakna mu nan take sai muka halakar da su inna bi zalika la'aya lalle cikin hakan da Allah yayi wajen halakar da su wallahi akwai wa'azi ga waɗanda suke raye akan cewa in fa su ma suka saba wa nasu annabin haka Allah zai musu kuma kana aksaru mu'minin mafi yawancin su zama masu imani ba wai na rabbak lallai ubangijinka lahu wal aziz wallahi mabuwayi ne kakkarfa ne arrahim mai jin kai ga bayinsa kuma mu'mini kazzabat samudul mursalin shima ma za ka yi itibarin kabila kazzabat kabilatu samud al mursalin kabilar samudawa sun karyata manzanninsu su ma iz qala lahum aqum salih lokacin da ɗan uwansu na jini na yare na zama guri ɗaya ya ce musu annabi salih kenan ala tattaqun ba kwa ji tsoron Allah ba ba wato tsare dokokin Allah ba ba kwa tashi da bauta ba inni lakum rasul lalle ni manzo ne a gare ku amin kuma mai aminci kuma mai amana kaga duk wanda za a aiko sai a sa masa amana kaga wanda ya tabbatar maka da cewa wato sakonnin Allah babu magana cin amana shi sa qur'ani amintacce ne manzo Allah sallallahu amintacce ne sakon da aka zo da shi amintacce ne wanda ya kawo shi amintacce ne amana ita ce ginshikin tafi da al'amura duk sanda aka ce wato rayuwar mutum ta tozarta ga barin amana tafi ba fa abin fa mutum zai iya ba mutum zai tsorar da komai ba ba za a tsora ka akan dukiya ba ba za a tsora ka akan sana'a ba ba za a tsora ka akan kuma saboda rashin amana na'am fattaqullaha kun tsoron Allah wa bi'un ku min da'a ku min biyayya wa ma as'alukum alayhi min ajr ba na roƙon ku lada ko sakamako akan wannan addini in ajriya kadai lada na ba a wajen kowa yake ba ila ala rabbil alamin fati sai a wajen ubangijin talikai sai ƙara ce musu a tutura kuna kuna kallon Allah zai kyale ku ne kuna ganin za a iya kyale ku a zuba muku ido fi ma haguna akan wannan ni'imomin da Allah ya muku kuna nufin abin da Allah ya kawo su kuna nufin Allah ba shi da hikima wajen ya halice ku yi muku baiwa a hikima shine Allah ya halicce ka ne ya baka hankali ya baka tunani ya baka ya da kai lafiya don ka bauta masa shikenan kawai a cikin rakuna wani ce ayi hasabul insanu an ka sudan mutum yana da tanda a bashi sasakai ne a cikin kuna kuna da tanda a bashi sasakai ne fi mahahuna cikin nan abubuwan da Allah ya muku a garuruwan ku aminin kuna cikin kwanciyar hankali cikin nutsuwa malam yanzu Allah ya saukar da Eh, yanzu ba wannan arziki a Najeriya an ce an muna rayuwa akan gwalagwalai akan kaza akan kaza kuma ya zama duk babu hikima Allah ya bamu kasar noma ya bamu lambuna ya bamu koramu ya bamu bi ya zama babu hikima a'a akwai hikima don wa Allah ne fi jannatin Allah ya bakku ku rayu cikin aminci fi jannatin cikin lambuna da gonakai wa da idanuwar ruwa duk inda ka je ƙaura goje tigadamu waye waye waye waye babu hikima a wa zuru'in da amfanin gona wa nakhlin da dabino ma balluha wanda 'ya'yansu hadim suke da kyau wajen nuna hadim masu kyau su man suka tashi fita yanzu duk sai Allah ya zama cewa ba shi da hikima cikin wannan abu a wa tanhituna min aljibali har ma kukan iya sassaƙa dutse ku yayyanka dutse buyutan ku sassaƙa shi ku gida a ciki saboda ƙarfi ne da su gida za wato dutse za ta sassaƙa mai da shi gida farihin kuna masu ƙwarewa akan hakan farih shi ne haziq haziqin kenan kuna masu nuna ƙwarewa da gwaninta akan haka duk ya zama Allah ya ba ku wannan basira ta sarrafa duniya da arziki da cima da komai duk ya zama babu hikima ma ta kai Allah zai kullo maka da wani wata taga ka dinga samun arziki duk ya zama babu hikima a a yanzu Allah ya baku kaso kwari ya baku singa ya baku kaza ya baku kaza duk babu hikima ba zai yi ba wallahi don ku bauta masa ne Allah ya yi mana wa'annan abubuwa don mu yanzu Allah ya baka hankali ya baka tunani ya saka inda ba a fitintunu yanzu ka duba mutumin da yake filistin ɗan shekara arba'in ma zai ci a cikin butuna shi ya sani amma wannan kuma bai hana shi bauta Allah ba bai hana shi bute ko kwana wanda suka suke tuka tuka a nan yan filistin ne har yanzu suna jin cewa su Allah yana da wata minna a kan su ka kada cin kwanci hankali sai ga mutum shi ba a yaƙi a garinsa ba ba a komai kuma ga kasuwanni birjik a banza ko kamfanin wannan da za ka tsallaka daga nan kai tafiya akwai kamfanin da wala minti biyar ma ka ji shi a wanda mutanen da suke nan in yaje zai samu sana'ar da zai yi zai samu inda zai sari kaya zai kaza kaza kaza kaza amma kuma baya moran wannan mutumin da yake bautu sai ya zo Kano mutumin da yake Zamfara sai ya zo Kano mutumin da yake Katsina sai ya zo Kano na Sokoto na Kebbi sai ya zo Kano na waye sai ya zo Kano a ladi ya muku wannan bai ba za ku bauta masa ba a'a Allah ya zuba wannan kasuwar ya ce wallahi malam ba da sana'a ne malam ba aiki yi aina ka tafi ka tafi kasuwar da wani mana ka tabbatar akwai bambancin job da work shi job shine kake cewa zaka samu da kwalinka wa kodin shi za ka samu ka zo ka ɗauko in tsiya ka dinga share kofar gidan mutane za ka za a baka kuma za a baka ba ka je kasuwar wannan yan kaba kasuwar kayan miya da naira dubun ka bi ka ga za ka sana'a kuma za ka yi ba ka tafi da asusuwa ka gani ka je ka ce ba za a baka sana'a ba ka je kamfani ka ce ni na zo a bani a bani aiki a kamfani idan babu job su baka work duk ɗan daga suna da job ne ka da sai lokaci bayan lokaci suke ɗauka. kai wallahi ko kofar gidan mutane kake zuwa kake shara wannan yaran da suke bin kwararo da lungu da sako zance akwai shara za a kai shara a kura idan yaro ka baji kace ba ni canji sai dauko kuɗin da zaka dauka mai nama ne wallahi in zai baka canji sai ka dauka nama yake cewa yaron nan ce kai yaushe kai wannan cinikin kai hakuri da Allah wani ilimi zan tara yace ai malam da